A'uzubillahi billahi mina shaitanar rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadrihi azim amma ba'd uh, yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, abubuwan da suke faruwa da sunan wato bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama uh, jihar jihar sokoto na wato kone-kone da fasa shaguna da faɗace-faɗace, da kuma tazahur wato fito na fito da hukuma akan hanya wannan ba koyarwan addinin musulunci ba wannan ba, wai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya ba ne wannan cutar da musulunci ne wannan ɓata sunan musulunci ne jimami da alhini na abun da aka yi na ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wajibi ne akan kowane musulmi amma ɗaukan doka a hannu da irin wannan uslubi da irin wannan salo yanda yanzu haka abubuwan da ike faruwa buɗe ƙofa ne na mummunan baraka ga al'umman Najeriya mummunan baraka ga al'umman Najeriya dan Allah dan Allah dan Allah duk yanda za a yi a ja hankalin 'yan uwa a nuna musu abin da ya dace a ja hankalin 'yan uwa hakika abubuwan da suka faru na kafiran da ta yi batanci ga manzon Allah aka kashe ta wannan abu ne mai kyau amma an yi maganganu wanda ya saka wasu ɓata gari suna ƙoƙarin su ɗauki abubuwa a hannu su lalata zaman lafiya a ƙasar nan musan cewa kamar yadda a Najeriya arewacin Najeriya da akwai mabambantan ƙabilu akwai mabambantan addinai haka fa a kudu da akwai mabambantan kabilu mabambantan addini, kar mu yi yanda abin nan zai koma mana rigima ta addini Najeriya tana cikin barazana ta kowane bangare Najeriya tana neman ɗauki ta kowane bangare mun san irin yanda makiyan Najeriya suka kewaye ƙasar nan da dukkanin nau'o'in zalunci to yau idan aka ce an ba su kofa ta hanyar wato ta hanyar wato da wasu da su fito ɓata gari suna ɗaukan mataki a hannu da sunan san manzan Allah ko kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama makiya za su shigo su tayar mana da hankali ya kamata maza maza a ja hankalin yan uwa maza maza a fita wato malamai malamai su ya fi cancanta su yi magana a daidai wannan maukifi malamai su ya fi cancanta su yi magana hakika maukifin masawi jiddan abubuwan da suka faru da kuma abubuwan da wato shugabannin Sokoto suka yi abu ne mara daɗi abu ne wanda duk musulmi ba zai masa daɗi ba wannan dalili ya saka kowa daga cikin malamai mun yi hudubobi a kan mimbari mun faɗi cewa ba mu yarda ba kuma ba za mu lamunce ba kuma idan an taɓa sayiduna rasulullahi babu maganan jira tunda hukuma ba ta ɗaukan doka a hannu to gashi kuma wani positive wani abu negative ya zo yana ƙoƙarin ya shigo cikin matsalan maganganun da aka yi ɓata gari sun shigo suna ƙoƙarin su tada zaune tsaye a Najeriya kuma musan cewa wannan matsala a yanda ike faruwa shi fitina wutar daji ce alfitnatu na'imatun la'anallahu man aikadaha fitina bacci take yi Allah ya la'anci wanda ya tayar da fitina akwai waɗanda suka yi maganganu da uslubin da ba koyarwan addinin musulunci ba ne kwata-kwata uslubin da ba koyarwan addinin musulunci ba dan Allah dan Allah mu tausaya ma ƙasanmu mu tausaya ma al'ummar mu mu tausaya ma halin da Najeriya take ciki mu tausaya ma yara ƙananu wanda idan fitina ya barke babu yanda za su yi mu tausaya ma tsofaffi mu tausaya ma kanmu da kanmu wallahi ba mu san fitina ba ne mutanenmu da yawa ba su san fitina ba fitina ƙaramin abu ne yakan rurutu ya zamo babban abu wanda ba a san yanda za a yi a shawo kansa ba saboda haka dan Allah dan annabi waɗanda suke da sai wanda za su yi magana a ji su yi iya ƙoƙarinsu su ga yadda za su yi magana domin a ja hankalin matasa ya zamanto hukuma sun samu haɗin kai da masu faɗa a ji domin shawo kan wannan al'amari amma idan har hukuma za su na ƙoƙarin shawo kan al'amari sannan wasu a gefe suna tunzura matasa da wani uslubi to wannan abu wallahi kowa ba zai masa daɗi ba kowa ba zai masa daɗi ba kowa ba zai masa daɗi ba dan Allah mu tausaya ma san mu Allah ya kawo mana karshen fitina a Najeriya wannan dai shine sakamakon barna ya zo mahukunta su kisi tsaya su yi aikin da ya dace da a ce wannan yarinya da ta yi batanci ga sayyidina rasulullahi aka ɗauki mataki a kanta waɗanda suka fito suna ƙoƙarin a kama matasan da suka yi wannan aiki sun nuna jimaminsu da rashin jin daɗinsu akan wannan al'amari da ba a zo wannan matsayi ba amma kawai matasa sun ɗauki doka a hannunsu wannan kuma sakamako ne na ganin idan hukuma ne aka bar su ba su ɗaukan dokan a hannunsu sannan kuma su mahukuntan shugabannin a maimakon su fito su nuna rashin jin daɗin su yi Allah wadai su nuna hatsarin taba martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fito suna nuna kaman ana goyon bayan yarinyan da ta yi wannan abu ne ko ko ana nuna kashe ta da aka yi wani laifi ne wanda ba za a iya yafewa ba mutane nawa aka kashe su a Sokoto ɗaruruwan mutane nawa aka ƙona su aka yi bambin ɗinsu a sokoto ba a ɗauki irin wannan mataki mai tsauri ba mutane nawa aka hallaka su a jos mutane nawa aka hallaka su a garuruwa amma duk wannan ba shi ba ne mu waɗanda suke da hankali idan sun hangi al'amari sukan gane al'amari wato mai mummunan haɗari ne duk mai tadabburi da mai hangen nesa zai fahimci cewa a wannan al'amarin akwai mummunan bala'in da idan ta barke ba a san yadda bala'in zai je ba dan Allah dan annabi mu tausaya ma Najeriya mu tausaya ma kanmu ba mu da wani kasa fiye da Najeriya ba mu da wani abu fiye da zaman lafiya arewacin Najeriya kowa ya san halin da arewacin Najeriya take ciki na rashin tsaro mummuna na tagin din rayuwar mutane cikin matsaloli kowa ya sani duk ɗan Najeriya ya sani to kar a zo a yi din ɗin wani fitinan da makiya za su samu dama su shigo su cutar da Najeriya su cutar da 'yan Najeriya su wawushe dukiyar mutane da sunan wai ba da kariya wa Manzon Allah ko san Manzon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu